السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا في هذا اليوم ستتحدث عن الإخلاص الإخلاص لله عز وجل إخواني في الله الإخلاص لله في القول والأمل هو سر النجاح سر النجاح في الدنيا والآخرة الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل الإخلاص لله عز وجل في القول والأمل يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة الإخلاص لله في القول والعمل هو سفينة النجاة في الدنيا والآخرة سفينة النجاة في الدنيا والآخرة بالإخلاص تنجو من كل شدة وتخرج من كل كرب لعلكم تذكرون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانهدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار لعلكم تذكرون هذه القصة يقول ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان ممن كان قبلكم كان ممن كان قبلكم ثلاثة رهب انطلق ثلاثة رهب حتى آواهم المبيت إلى غارب فدخلوه فانهدرت صخرة من الجبل فشدت عليهم الغار لما رأوا ذلك قالوا قال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم هذا هو شأن الإخلاص إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم إخواني في الله هكذا يلتجئ المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الشدائد فقال رجل منهم اللهم كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أقبك قبلهما أهلا ولا مالا أي لا أقدم عليهما زوجة ولا ولدا ولا أبدا ولا خدما فانا ابي طلب شيء يوما وفي روايه طلب الشجر فلم اريد عليهما حتى ناما وذكر القصة ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أي إن كنت فعلت ذلك طلبا لمرضاتك وإخلاصا لك ففرج أن ما نحن فيه ففرج عنا ما نحن فيه فقال عليه الصلاة والسلام فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليّ فأردتها عن نفسها فامتنعت مني وذكر القصة ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فقال عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج يرجع ثم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب وذكر القصة ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ibtiga وجهك wajhika fafarrij anna ma nahnu فقال عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون هذا هو الإكلاف الإكلاف لله عز وجل تنجو به تخرج به من كل كرب وشدة الإخلاص هو السبب الوحيد هو السبب الوحيد هو السبب الوحيد الإخلاص للتمكين على الأرض التمكين يقول عليه الصلاة والسلام إنما إنما أداة حصر إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وإخلاصهم هو السبب الوهي للنصر والتمكين في الأرض ويقول عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والدين والتمكين في الأرض ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن عمل عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة من نصيب ليس له في الآخرة من نصيب عباد الله الإخلاص لله في القول والأمل هو الحسن الحسين الذي يتحسن به المؤمن من كيد الشيطان هو الحسن الحسين mafaka mafaka mafi girma da mutum zai fake da shi daga duk wani farmaki da shaidan zai kawo mishi شيني إكلاسيين أبو دوم الله هو الهسن الحسين الذي يتحسن به المؤمن من قيد الشيطان ألم تسمعوا إلى ما قاله إبليس إنه ليس له سلطان على المكلسين يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من همئ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال رب يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همئ مسنون قال فكرت منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا هذا هو الاستثناء إلا عبادك منهم المخلصين وفي قراءة قرأ ابن عامر وابن كثير بكسر اللام illa ibadaka minhumul muklisin illa ibadaka minhumul muklisin yace duk farmaki zan iya farma kowa yace wadda ba zan iya cin mishi ba inji shedan shine wadda yake abinsa da ikhlasi ga Allah ibadallah من أجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإخلاص وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على الإخلاص لله عز وجل في القول والأمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول سبحانه وتعالى أيضا فدع الله مخلصين له الدين يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi duk abinda zaka yi duk aikin da zaka yi wallahi zaka samu aikin a gaban Allah ne kawai in kayi aikin don Allah da yawan mutane sukan aikata ayyuka masu kyau amma sai waɗansu ababa su shiga cikinsu wadda za su haramta musu amfanin abin ranar alkiya duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi da neman kusanci kowane irin nau'i ne ana nufan Allah ne da wannan aiki wa ma umiru illa liya abdullahi mukhlisina lahu Allah bai umarci bayi ba da su bauta mishi su yi mishi ɗa'a har sai in za su yi bautar za su yi aikin suna masu tsarkake shi da wannan aiki ko aikin Allah kai ma'ana ko aikin da Allah ya yi umarni kai in ba don Allah kai ba Allah bai zai biya ka wannan aikin Allah kai azumi kai kiran sallah kai wa'azi kai hajji ka yi zakka ka yi umura ka yi duk abin da za ka yi ko Allah ne ya yi umarni a yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya yi umarni a yi kuma ka yi abun yadda suka ce a yi in ba don Allah ka yi ba Allah ba zai biya ka wannan aikin ba Allah ba zai ma sakamako akan wannan aikin ba yana daga cikin wahalar da kai cutar da kai yin abu ba don Allah ba qul hal unabbi'ukum bil aktharina a'mala qul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala Allah yake alladina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah yake bana gaya muku wadda suka fi kowa asaran aiki ba wadda fi suka fi kowa lalacewan aiki allazina ballata ayyuhum fil hayati duniya su ne wadda tun anan rayuwar duniyan aikin ya lalace ya taɓarɓare ba shi da amfani amma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su kuma suna ganin aiki mai kyau suke shi yasa da yawa cikin malamai suke cewa neman ilimi na addini yana da wahala domin ya fi duk abin da kake tsammani ake fita a nema wahala duk abin da kasan mutum zai fita nemansa neman ilimin addini ya fi neman wannan abin wahala domin in neman kuɗi ne wata ran ka dawo da kuɗi amma ba za ka tafi neman ilimi ka dawo da kuɗi in kana so ka gwada kuma ka fara haddan qur'ani ko ka fara haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa abin da ya hana mutane karatun addini saboda wahalan karatu amma sai suka ce duk wahalan karatu wahalansa kuma bai kai wahalan aiki da karatu ba ka yi karatu yana da wahala amma wahalan karatun bai kai wahalan kuma ka yi aiki da karatun ba yanzu inda za a baka littafi kai a duk matakin ilimin da kake da shi a ce ka rubuta abin da ka sani baka aiki da shi suna da yawa ka san matsayin kiyamun laili ka san matsayin azumin litinin da alhamis ka san matsayin kyautata wa iyaye ka san matsayin sadaka ka san matsayin kaza ka san ashar babu kyawu ka san munafurci ba kyawu ka san gulma ba kyawu to suka ce kuma duk wahalan aiki da karatu shi kuma wahalansa bai kai yin aikin don Allah ba domin duk wanda kaga an ce bai yi don Allah ba to ai yayi aikin ne in bai yi ba kan ma dama ba da a kawo don Allah ko ba don Allah ba wanda bai yi sadaka ba kaga ai ba ma maganan yayi don Allah ne ko ba don Allah ba yanzu wanda yayi sadakan ne ake maganan don Allah ne ko ba don Allah ba wadda ya je aikin hajji wadda ya je umra wadda ya biya ma wani wadda ya saya ma wani gida wadda ya yi alkhairi kaza ne ake maganan da ikilasi ya yi ko ba da ikilasi ba kaga wadda bai yi ba kan dama ba amma je matakin don Allah ya yi ko ba don Allah ya yi ba yanzu ana matakin ya yi aikin ne tukunna saboda ka yin aiki don Allah sai mutum ya zama jarumi sai ya zama lahirar ce kawai a gaban shi duk abin da za ka yi in taronmu nan duka za mu yaba maka wallahi bai kai Allah ya yaba maka ba fa inna Allah shakirun alim bawa yakan yi aiki Allah da kansa ya ce wani na gode bawa yakan yi aiki Allah ya ambace shi a cikin mala'iku ya yaba abin da ya aikata ya fi duk wadda zai yaba to shi abin da yake bukata duk abin da za ka yi duk aikin da za ka yi ka yi don shi don neman yardansa duniya da lahira duka nashi ne idan ya so ka don karasa soyayyar wani ba za ka faɗi ba idan ya ƙi ka duk soyayyar da ka samu ta kowane ne ba za ta taimake ka da kai ka zuwa ga gaci ba yin abu don Allah yin abu da ikilasi yin abu wajen neman yardan Allah yin abu wajen neman fuskar Allah yana daga cikin abun da ke daga darajar bawa a duniya da lahira. domin ikilasi yin abu don Allah kyautata alaƙar ka ne tsakaninka da Allah duk lokacin da za ka yi abin da za ka yi sai ka nufi Allah da wannan abun to wata alaƙa kake ƙara ginawa tsakaninka da mahalicinka wata alaƙa kake ƙara ginawa tsakaninka da mahalicinka kamar yadda muka ambata a hudubar farko sannan ikilasi na daga cikin mafi tsadar abunda ake tawassuli da shi kaga kwaranyewa da yayewa shine muka kawo kisan waɗannan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin su a cikin hadisi waɗansu mutane ne da suka gabata cikin al'ummomin da suka shuɗe suka fita tafiya su su uku kwana sai ya kama su a hanya a cikin jeji sai suka cimma wani kogo buɗaɗɗe a cikin jeji sai suka yi shawara su shiga cikin kogon su kwana duka suka shiga cikin kogon bayan sun shiga sai wani dutse ya ɓalle daga saman dutse sai ya gangaro sai ya zo ya toshe kofan kogon suka yi juyin duniyan nan su tura dutsen nan bai turu ba kaga sun yi amfani da sababi da za su iya amfani da shi sai suka yi shawara suka ce dutsen nan ba mai iya ɗaga mana shi in ba Allah ba amma mu yi tawassuli mu roki Allah da waɗansu kyawawan ayyukanmu mu roki Allah ya ba mu mafita daga wannan dutsen domin dama abin da ya faɗa kenan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake fatar haduwa da Allah lafiya idan an hadu yayi farin ciki idan an hadu ya samu aljanna in an hadu ya samu yardan Allah falyamal amalan salihan to ya aikata aiki mai kyau sai ce wala shirik bi ibadati rabbihi ahadan aiki mai kyau din nan kuma shine kar ya shigar da wani cikin bautar ubangijinsa in zai yi bautar ya juyar da ita ga Allah subhanahu wata'ala na farkon sai ce ya Allah na kasance ina da iyaye guda biyu tsoffi uwa da uba duk abin da zan gabatar a rayuwa yace ya Allah ban taba gabatar da wani abu wani a kan iyayena ba duk abin da zan yi Allah iyayena su ne lamba ɗaya a wajen kyautatawa ta ya ce wata rana na tafi neman ice na yi dare ban dawo ba har bacci ya ɗauke su ya ba da dogon labarin abin da ya faru har sai da suka tashi ya ɗauki madararsu ya ba su suka sha sai ce ya Allah idan wannan abun da na yi mai iyaye na na yi ne don kai Allah kai kace a kula da su kai kace a tsaya musu kai kace a taimake su Allah wannan abun in na yi ne don kai Allah ka san don kai ne Allah ka bude mana hanya mu fita annabi ya ce he suka ga dutsen ya dan goce kaɗan suna kallon hasken waje amma ba zai yiwu a kurɗa a faɗaɗa a fita ba ɗayan su ya tashi ya ce ya Allah akwai wata ‘yar babbana mahaifinta ƙani yake kowa wa babana ya ce na fitinu da ita duk hanyar da zan bi in neme ta tatsi. ya ce to ana nan sai na samu dama ta shiga cikin waɗansu matsaloli masu tsanani ta zo neman kuɗi a gona ya ce sai na ce mata to sai kin ba ni kanki sai ta ce ta amince ya ɗauki kuɗi ya ba ta ba shi dama ya ce har ya kai ga yin zinan sai yarinyar nan ta dubi shi ta ce mishi wani ka ji tsoron Allah ta ce mishi ka ji tsoron Allah kar ka sadu da ni ba tare da haƙƙi ba yace sai na fasa da ta ce na ji tsoron Allah yace sai na fasa na tashi na bar mata kuɗin na fasa zinan yace Allah idan tsoron Allah da ta ce na ji shi na ji ya sa na fasa zina Yace Allah ka buɗe mana ƙofar nan Yace sai dutsen ya sake matsawa Yace ga waje suna kallo amma gangan jiki ba zai iya wucewa ba sai na ukun ya tashi ya ce ya Allah ni kuma na taɓa ba da ƙwadago ma waɗansu laiburori suka mun aiki kowa na biya shi kuɗinsa saura mutum ɗaya wata larura ta taso mishi kafin ya zo ya karɓi kuɗinsa ya kama hanya ya tafi wannan abin da ya bari na hakkinsa na ɗauka na yi ta juya mishi tun ana sayan kaji har aka fara sayan awaki har dukiya ta yi yawa ƙarshe shi ma wata rana ya zo ya ce in ba shi dukiyarsa ya ce na ɗauka na bashi ya ce Allah in wannan abin da na yi don kai na yi kai ka ce a riƙe amana kai ka ce a ba da haƙƙin ma'abota haƙƙi kai ka ce a ba da haƙƙin da yake kan wadda aka ba wa amana Allah in na yi haka ne don kai don neman yardanka ya ce Allah ka buɗe mana ƙofa mafi annabi ya ce sai dutsen ya gangara ya faɗi gefe guda suka wuce suka fita suka tafi kaga ranan yin abu don Allah za ka iya duba wani aiki na alkhairi da ka san ka zage ka yi shi ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce Allah wannan yaro nawa da bayi ji Allah ka shiryar mun da shi Allah ka kyautata al'amarin matata Allah ka shiryar mun da ita Allah ka shiryar da ni laifi kaza da nake ubangiji ka cire mun shi Allah ka kyamatar da ni wannan abu duk wanda zai yi aiki don ya burge mutane ya ɗauka kansa wahalar da ba ta da riba a duniya ba riba a lahira don shi ɗan adam ba a mishi ka duba ni'imomi da Allah ya ma ɗan adam da goma ta arziki da Allah ya ma ɗan adam amma wani zai iya kai kukan Allah a gun wani bawan Allah to ina kuma kai don kani shi duk wanda zai yi wani abu da sunan ibada neman kusanci a wajen Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙari ya nemi yardan Allah abinda kai don Allah shi ne kaɗai za ka samu a gaba ga Allah ranar alkiyama kar ka yi abu don riya kar yi abu don neman yardan mutane kar ka yi abu don ka burge ba wadda za ka burge duk inda ka yi abun da za ka burgen ta yiwu lokacin da ka tashi ma a fara magana abunka ba don Allah ka yi ba to gwanda ka yi don Allah ne shi wadda ka yi don shi ya san don shi kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan imani da ikilasi da kuma ayyukan alkhairi wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim